Karfe biyar da minti talatin masu sauraron studio Kalangu barkamu da warhaka da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin labarun Hausa masu sauraron mu Muhammadu ne yake muku lalle marhaban kasancewa da ku a daidai wannan lokaci amma da farko ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku cewa a yau ne kotun ɗaukaka ƙara da ke nan birnin ya mai ta yankewa ɗan jaridar nan baba alfa hukunci. Tattalin arzikin gunduma dirku da ke cikin jihar Agades yana cikin wani hali na tsaka mai wuya sannan kuma ga rashin aikin yi ga matasa. A yau rahoton na musamman zai mayar da hankali ne akan goge shifta cewa da wato dikte a cikin tsarin koyarwa a Nijar. To madalla yanzu kuwa ga labarun dala-dala. Kotun ɗaukaka ƙara da ke nan birnin mai a yau da safen nan ta yanke wa ɗan jaridan nan Baba Alfa hukuncin ɗauri na shekaru biyu a gidan kaso ɗaya wato shekara ɗaya a kaso sannan kuma shekara ɗaya a kasan waje da kuma tararsa na jika ɗari. Hassan Umaru lauyan Baba Alfa ya bayyana cewa kotun ta karya shari'a ta farko ne ga ƙarin bayani da yi wa Habibu Garba. yanzu ita babba kota ce a shekara biyu da shekara guda kason waje kenan in yayi shekara guda yana huta eh bo ni kurakuran da na gani kasan ako wata condemnation da aka mishi da ake cewa degradation civic to ita kotu ta ma karya jujuman kin harin kenan mu sai mu yi kamar ita degradation civic din nan babu ita muna zuwa mu gane shi mu ga yadda yake shi dibi da wanga mu eh doka ta baka kwana biyar ka daga kara a wannan kasan sai shi ke cewa a daga kara kuma shi ke cewa ka daga kara Abin riƙewa wade dan wato baban dan jarida Mamman Alfa da Abdulkarim Sidi duka an yanke musu hukunci iri ɗaya a cikin wannan al'amari. A hitowa ta a ranar goma sha biyu ga watan Maris jaridar nan ta anketar ta bankaɗo cewa akwai wata baraka a ƙawancen jam'iyyun siyasa masu mulki, inda a cewar jaridar MPN kishin ƙasa da da rs da gaskiya ba su gamsu da yadda tafiyar shirye-shiryen zaɓukan yake gudana ba inda a a karo a wato inda abu na farko dai shine yadda aka tsara kwamitin da ke kula da zaɓe na biyu kuma mutanen da rumfunan zaɓe ya kumsa da kuma yadda hukumar zaɓe seni za ta gudanar da ayyukanta a cewar sakataren yada labarai na jam'iyyar mpn kishin ƙasa da studio kalangu ta tuntuɓa a yau da safen nan ya bayyana cewa za su gudanar da wani zama inda za su tattauna akan wannan batu a kan a nasu ɓangare jam'iyyar da gaskiya sun ƙi cewa ufa a kan wannan al'amari. Bayan shirin gwano irin sana shida da ƙungiyoyin fararen hula suka shirya domin ƙalubalantar dokar kasafin kuɗi na wannan shekara, inda su kuma masu rinjaye suke goyon bayan wannan doka, sai dai shin koyaya jama'ar gari suke kallon wannan al'amari a yau da safen nan Sumana Amadu ya zagaya a cikin birnin mai, ga kuma ra'ayin da ya ɗauko mana kamar haka. Mu 'yan ƙasa mun gaje sosai ta fuskar tattalin arziki wasu nauyin da gwamnati take tilasta mana ta hanyar dokar kasafin kuɗi ta shekara ta takwas. Gaskiyar magana 'yan ƙasa ba su iyawa. Tsarin da ke ba da damar a ji kukan talakawa shine ƙungiyoyin fararen hula suke bi. Wallahi ni dai ina goyon wannan gwagwarmaya ɗari bisa ɗari. ya kamata a ci gaba da jerin gwanan don saboda wasu mutane su fahimci abin da ake ana yi kasan wasu kyan kauye ba ba sai da harka take ba su rinka suna ba mutane suna waye mutane kanu babu wanda ke ke sutenar kyan abin ake yayi kyau sai dai su yan majority amma su ma kin kankan su wata rana za su san ki abin bai ba da hino borai za borai kan si hino ya kasance masu iko ko masu adawa kowa dai ya tafama ma garin sa nono da abin da ake bukata ga gwamnati shine jin tausan talakawa amma idan wannan zai iya kawo matsala ga ƙasa ko ga iko to ba za a iya amincewa da shi ba ni hino ma se walla bus koy gine mabai hayadin site Ɗaukewar wutar lantarki yana ƙoƙarin zama ruwan dare a Arlit, abin da ya sanya magajin garin Arlit ya yi tattaki har zuwa nan birni ya mai, domin ganawa da magabata na nan birni ya mai, A wannan wato domin gyara musu wannan matsala a cikin gaggawa. Abdulrahman Mauli magajin garin Arlit ya yi wa Usman Umaru ƙarin bayani. lokacin da minista ta zo wadda take kula da wuta cikin gwamnati mun canza sosai da ita kuma ta ɗauka mana alkawalin cewa in ta je in tuna mata da wasiƙa wadda za a nema kamar babban grup kun san arlit ni gaba gabata da grup kenan ko su ni shara bata bada wuya ko grup wanda ke iya ba al'umma wuta ta ɗaga ganin ga sai na yi wasiƙa kwana bakwai bayan ta na biyo wasiƙa da na je ma na tahi muka samu gamuwa da wannan minista muka tattauna kuma ta hiddo mana lallai dai kam ta samu wasiƙa kuma ita da kanta ta yi wata ta ba da umarnin a kawo a nan arlit da gogawa babban grup wanda ko an yanke wuta sau nishar da al'umma ta yi amfani da shi ban wannan babban albishir ne wanda yanzu dai muna murna shi kwarai ba mu rike shi ga hannu ba amma an ba mu alamar shi kwanaki kaɗan insha Allah za a samu a ajiye shi post center da inda Nijelek za ta danga ba da wuta tunda ta rubuta ma na Nijelek kuma da ni da ita mun haɗu wajen premier minister premier minister shi ma ya ɗauki an wannan za a kokari da lokaci kaɗan arlita ta samu gurup tunda da bata da gurup ya yi makonni da ake fuskantar ɗauke wutar lantarki a agades da kuma alit inda har ya kai kamfanin samar da wutar lantarki nijelek tana rarraba wutar ne daga awa hudu zuwa awa hudu a cikin unguwanni daban-daban abdurrahman usman kutata shine shugaban majalisar matasa na jihar agades ya yi kira ga kamfanin nijelek da ya girmama alkawuran da ya ɗauka wa wato abokanin cinikayarsa ga abin da yake shaidawa Musa Maman. Muna ganin cewa nauyi ya rataya a wuyan Nijelek na ta sanar da masu amfani da wutar lantarki wace matsala ake ciki, yaushe za a kawo ta kuma wace shawara suka bada domin samun mafita. Ina tsammanin a matsayinsu na abokan cinikayyarta, jama'a na da 'yancin a sanar da su matsalar da ke akwai a zahiri. Muna buƙatar Nijelek ta mutunta alƙawalin da ke tsakaninta da jama'a. Suna biyan kuɗin wuta a ƙarshen wata. kenan ya kamata ta gamsar da su a wasu garuruwa kamfanin nijelek ya samar da janareto domin wa al'umma yau al'amuran kasuwanci sun yi sanyi sosai a agades mutum nawa suka yi hasarar kayayyakinsu na kasuwanci ta dalilin wannan ɗaukewar wuta muna kira ga kamfanin nijelek ya yi yadda za a samu wutar lantarki a kowane lokaci Tattalin arzikin gundumar Dirku ya faɗi ƙasarwar sannan kuma ga rashin aikin yi ga matasa, inda rufe wajen haƙo da zinare na jado da kuma dakatar da safarar baƙin haure su ne umar aba'isan wani al'amari. Wakilinmu Anise Karimu ya haɗa muna rahoto wanda Asumani Shina ya fassara muna kamar haka. Tattalin arzikin karamar hukumar karkarar Dirku ya dogara ne ga kasuwanci da sufuri tun bayan rufe wurin tonin sinariya na Shado da dakatar da safarar bakin haure ko 'yanci rani harkokin tattalin arziki suka shiga mawuyacin hali a yankin kamar yadda wasu jama'ar yankin suka nuna. Yanzu ba ma samun komai a da muna samun miliyon uku hudu har zuwa miliyon biyar amma yanzu ko jika hamsin ma ba ma samu babu hada-hada yanzu jama'a sun talauce. Hukumomi a yankin sun bayyana cewa suna nan suna ɗaukar matakai domin sake zaburar da sha'anin tattalin arziki kamar yadda Budu Fatimi Prefem Bilma ya tabbatar. Ministan cikin gida ya zo nan sau biyu kuma ya ɗauka mana alkawari za a buɗe wannan wajen. An gabatar da dokar a majalisar dokoki. Akwai wata tawaga nan da sati biyu da ta ziyarci wajen na Jado. Ma'aikatan ofishin ma'adin ne sun zo wajen idan suka ƙara aikin su za su koma a can mai daga nan ina tunanin sake buɗe wajen bai ɗauka tsawon lokaci masana dirkudai sun yi kira ga hukumomin koli na ƙasa da su doki kwararren matakai domin ceto sha'anin tattalin arziki na departama ɗin bilma da ke cikin matsala Wata tawagar ofishin ministan kiwon lafiya ta gudanar da rangadi a cikin waɗansu yankuna uku na ƙasar nan bayan yankin difa tawagar wacce Dr. Abashe Ranau yake jagoranci a ranar Asabar sun isa a garin birnin na Zandar a ci gaba da rangadi na yaɗa bukatoci na wayar da kawunan jama'a a kan shaushawa inda ya bayyana wa Ali Keta cewa bayan sauyin da aka samu har yanzu akwai sauran rina a kaba. Bincike na ayyukan da aka sabi ne yara 12,382 ba su sami shaushawa ba, su suna likitar keta da ke wakiltar kashi 77 cikin 100 ƙasa ga burin da aka sanya gaba na kashi 95 cikin 100. Wasu matsalolin da suka kawo cikas sun shafi to rashin hanya zuwa yankin taskar rashin tsaya wuri guda na manoma da makiyaya a cikin likitar tanuta alkaloman shashawa da aka saba yi sun nuna tun a shekara ta hudu likitocin gure da murya sun kasance ko da yaushe cikin rukunan gundumomin da suka samu fiye da yara dubu da ba su samu shaushawa ba tare da jimillar dukkan yankin na kashi uku cikin ɗari da ba su samu shaushawa ba. Avec pour l'ensemble de la région, plus de 3% d'enfants lors de vaccination. A wajen taron Majalisar Ministoci na ranar 8 ga watan Maris sun amince da wani sabon daftarin doka da ya shafi sadarwa a kafafen radiyoyi da talabijin. Shinkomi ake iya rakewa dangance da wannan sabuwar doka, Suleiman Anza shine sakatare na hukumar CSA ya yi wa wato Asmani Shina ƙarin bayani. Wannan shirin doka kan kafofin yada labarai na radio da talabijin ya zo sake daukar ƙudiri mai lamba 93 yana sake dauka yana ciki ta tare da ba da wasu sabbin labarai amma a hali yanzu ba mu da wannan shirin doka da gwamnati ta amince da ita ga mu domin mu shiga baku cikakkun labarai dole ne sai gwamnati ta tura wa majalisar dokoki ita kuma ta ba da ra'ayinta ta ba da kammalalan kundi ina iya gaya muku kawai kawai cewa wannan shirin doka an ɗauke shi ne bisa ga zuwan TNT tsohon doka a wancan lokaci ba ta maganar TNT domin babu amma yanzu akwai tana kan hanyar aiwatarwa a cikin ƙasa don haka dole sai da shirin doka da za a yi daidaita komai. A jiya ne aka buga wasannin ƙwallon ƙafa a ci gaba da neman kofi na ƙasa a mataki na farko a ranaku na goma sha biyu, inda Entente ta doso da AS Duwan suka tashi kunnan doki ci wato ɗaya da ɗaya. AS Gendarmerie National ta ci AS Garda da ci biyu da nema. Olympic da AS Nijelek sun tashi kowane su ci uku. AS Police ta ci jangozo da ci ɗaya da nema. is fan ta ci irana da ci ɗaya da nema su kuma sai kuma wasanni biyu da ya kamata a buga an ɗage su sai a ranar goma sha bakwai ga wata maris yanzu kuwa sai mu shiga a cikin rahoton mu na musamman ya yi shekaru da aka goge shifta cewa da dikte a cikin tsarin koyar da karatun boko a Nijar, sai dai a shekara goma sha bakwai an sake gabatar da wani sabon tsari na dikte. Magaji Muhammadu shine daraktan da ke kula da fannin jarabawa a ofishin ministan sakandare ya yi wa Asumani na ƙarin bayani. Une da mene. An gudanar da bincike kuma sakamakon binciken ya nuna cewa ɗalibai suna faduwa sosai a jarabawar breve mafi yawansu ba su samun ko da maki guda a jarabawar darasin da ake kira dikte. A nan ne ɗalibai suka fi faduwa su kuma hukumomin na wancan lokaci suka ga ya dace su soke jarabawar dikte domin ƙara yawan adadin ɗalibai masu cin nasara a jarabawar breve ko BPC. Amma mun mun gano cewa darasin dikte na da muhimmanci sosai wajen bunƙasa ilimi saboda haka masu ba da shawara da masu duba harkokin bayar da ilimi suka yi nazari sannan muka taru muka bullo da wani sabon tsari na dikte sabo ne a kasar mu amma tuni ana yin sa a wasu kasashe na yammacin afirka wannan tsarin ya kumshi a baiwa ɗalibai wani rubutu da aka yi ba daidai ba sai a bukace su su gano inda kurakurai suke kuma su gyara akwai bambanci tsakanin wancan dikte da wannan a tsohon tsari ana ganin kalamai ne da baki ɗalibi ya rubuta dukkan kalaman akan takarda amma wannan sabon tsari ɗalibi na da rubutun ne a gabansa sai dai rubutun cike yake da kurakurai kwarai kala-kala na abubuwan da suka kumshi ingancinsa amma manufa ya kamata a duba tsarin biyu na dikite manufa ɗaya suke da ita ita ce ta bunƙasa hankalin ɗalibai mun jarabawa ta farko a game da wannan tsari muna shirin yi na biyu a wannan shekara mu ƙwararru a wannan fanni mun yaba da sakamakon da aka samu domin ya bambanta sosai da wanda ake samu idan a tsohon tsari ne muna ji nan da lokaci kaɗan yara za su saba da wannan tsari za mu aunawa mu gani daga nan za mu san ko za a ci gaba a haka ko kuma sauyawa za a yi ta wannan rahoton muka zo ƙarshen labarun a huta lafiya